الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام mursalin muhammadin المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu kallonmu da sauraro ta kafar bayanai muna muku barka da zuwa ga wannan tafsiri wanda yake gudana daga fadar masallacin mai martaba sarkin gombe saboda larura ya sa muke turo shi ta wannan layi yau sha uku ne ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama 1441 kuma za mu fara sabuwar sura ce take suratul isra aya ta farko za mu karanta kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إن إنه كان عبدا شكورا الحمد لله wannan sura kamar yadda muka gabatar da ita a karatunmu na jiya sura ce mai aya ɗari da wani abu sura ce wadda ce ta sauka a makka mun yi bayanai akai wannan mala anan yake cewa iftatahafi surat bil wato suratul isra'i bi llahi ta'ala sura ta fara da maganar isra'i amma lafazin farko da yazo zo a sura ya zo ne a matsayin tsarkake ubangiji tabaraka wa ta'ala wato lafazin yana tsarkake allah an kulli ma la yaliku bi jalalihi da duk wani abun da bai dace da girman ubangiji ba an kawar da shi an tabbatar da girman Allah kama ya dullu zalika lafzu subhana kamar yadda lafazin subhana yake nunawa allazi min ahsani wujuhin i'rab wato wannan suna na subhana shine mafi kyawun wato da za a jingina shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala misali mutum yana cewa sabbahtullah ta'ala wato na tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala subhanan ay tasbihan sabbahtullah ta'ala subhanan ay tasbihan bima'ana shine nazahtuhu tanzihan an kulli su'in wato na tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala akan dukkan abin da ya shafi mummunan abu shi lafazin subhana ya zazo a alkur'ani a wurare daban-daban wanda kuma malamai sun ce mafi rinjaye Allah yana amfani da subhana a wurin abin da baya so wani lokacin a wani lokacin kuma yakan yi amfani da subhana a matsayin abin da yake ta'ajjubi da mamaki to Allah ya kan kawo wannan to amma kafin mu shige wannan lafazin subhana dai tasbihi ne daga cikin wata ibada wacce ake yi ba Allah tabaraka wa ta'ala wanda nasin qur'ani ya nuna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana yi ma Allah tasbihi kamar yadda zamu gani a cikin sura zamu ga wasu surorin kuma an bude su da lafazin fi'ili ne ba masdari ba domin subhana kamar masdari ne wato amma ya zo a fi'ilai misali irin su ya subbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi ya zo ne a matsayin fi'ili na mudari a wani gurin kuma yakan zo wa qalu takhadha Allah waladan sai ce subhana wato kaga kenan wannan a wajen ki Allah tabaraka wa ta'ala yake amfani da shi to shi tasbihi wata ibada ce mai girman gaske wanda ɗan adam yana iya ɗaukan ta ya wuni yana yi domin ai Allah ya yi wasu mala'iku ma ba su da aiki sai tasbihi ya faɗa cikin suratul anbiya yana cewa bal ibadul mukurabu mala'iku bayi ne a baban girmamawa in ji Allah tabaraka wa ta'ala kuma yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ya ce suna tasbihi suna tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala dare da rana la yafturuna ba sa yanke wannan tasbihin ma'ana kenan su waɗannan irin mala'iku kamar Allah ya sanya su tasbihi aikinsu ne dare da rana kuma ba su yanke ba wannan yana nuna kamar tasbihi numfashinsu ne kamar yadda ɗan adam yake rayuwa baya iya rayuwa ko yana bacci dole sai da numfashi yayin da kaga numfashi ya tafi to kenan ba rai kenan to haka waɗancan mala'iku suke wasu malaman suke cewa tasbihin kamar shi ne ransu kuma shi ne numfashinsu kuma shi ne abin da suke rayuwa da shi don haka sai suka zamanto yusabbihuna na laila wannan hara la turo suna yi ma tasbihi dare da rana ba sa yankewa kuma yadda manzo Allah ya ba da labari ya ce a cikin sama wato cikin sama akwai mala'iku wanda a cikinsu akwai sajidun ba su da aiki sujjada suka kafa goshi suna yi ma Allah wannan sujjadar a cikinsu akwai raki'un waɗanda sun sun kuya ne sun yi ruku'u ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai daga cikinsu kuma waɗanda suke sabiqun ba su da aiki sai tasbihi za hmm. Allah ya wadatu daga ibadar wani mutum dan ciku ciku hmm. wanda ma bai tsaya ya bauta ma Allah din ba yana ganin kamar taimakon Allah yake akan ibadar da yake dan ciwa ciwa Allah ya wadatu daga barin ibadar ka ibadar da take cike da tunani ibadar da take cike da garari ai shi yasa ma saboda gararin dan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wata irin addu'a a cikin suratu ali imrana cewa rabbana fir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wato saboda israfin ka zo ka ta da sallah sai ka fara tuna shagonka da ka zo ka ta da sallah sai ka fara tuna matarka da ka zo ka ta da sallah sai ka fara tuna kwangilarka daga ka zo ka fara sallah sai ka fara tuno abubuwa duk sallar ka ma cike-cike da tunani kuma minti nawa to ka tuna Allah ya tanadi wasu mala'iku wallahi ba su da aiki sai ruku ba su da aiki sai tasbihi ba su da aiki sai hamdala ga ubangiji su kai kokari ka gyara kanka ka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala su waɗancan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kiza annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan ka shiga sammai inda za ka sa kafarka a cikin sama yace da wuya ka samu domin kowane guri da ka sani mala'ika ne a tsaye in ma sajidun wa in ma hamidun wa in ma raki'un wa in ma sabihun ko dai yana yi ma Allah tasbihi ko yana yi ma ruku'i ko yana yi ma Allah tahmidi ko kuma tasbihi yake ba Allah baraka wa ta'ala shi sa tasbihi malamai suka ce babbar ibada ce ai gama za Allah ya ce kar a kashe kwado saboda kukan da yake tasbihi yake ba Allah wannan tasbihin sa. manzala ce kar a kashe shi saboda yana yi wa Allah tasbihi kuma sai Allah ya dauki wannan ibada ta tasbihi ya mai da ita yar kankanuwa kuma mai sauki shi sa manzon Allah ya ce wato kalimatani khafifatani ko yace habibatani khafifatani inda wato khafifatani ala lisan kuma habibatani indar rahman wasu kalmomi ne masu sauki ba su da wahalar fadi suna da sauƙi akan harshe ya furta su kuma ko a yaya kake ma za ka iya yi ko kana tuka mota za ka yi ko kana kwanci bacci bai dauke ka ba za ka yi kai akwai ma daga cikin magabata kamar yadda mai manhajin salihi da ya kawo wani bawan allah ya ce kafin ya ɗauko noma ya sa bakinsa in ya tauna ya haɗiye kafin ya gutsuro wata tunda da abin da ka sa a bakinka farko kafin ya tauna shi ya haɗiye ya ɗauko wata in ya haɗiye to kafin ya gutsuro wata zai yi ma Allah tasbihi subhanallah wa bihamdi sannan ya gutsuro noma ta biyu hatta cin abincinsa gaure yake da tasbihi an tambaye shi ya ce ba shi da lokacin da zai zauna ba zai yi ma Allah tasbihi ba in ba bacci yake ba saboda tsarkake ubangiji yace ah, baka ji ba Allah ya sa wasu mala'iku ya ce, sabbihuna layla wannan har la yafturuna tunda su ba sa bacci ba sa bacci ba sa ci ba sa sha aikinsu tasbihi to wannan ibada mai girma wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauko ta mai da ita ƙanƙanuwa akan harshe ya kuma bayar da ita akan kowane lokaci za ka iya yin ta ko kana tuka mota ko kana kwance ko kana tafiya ko kana zaune za ka iya yin tasbihi sannan girman abin da Allah zai baka ka kalle shi a ciki da waɗannan kalmomin da manzo Allah ya faɗa cewa sauƙi suke da shi kuma suna da girma wato khafifata ne saƙilata ne fil mizan suna da nauyi kuma a mizani domin a wata ruwayar ma an ce tamla'u sama ko tamla'u ma bainas sama'i walar tana cika sammai da kasai ko kuma tana cika mizani ko tana cika abin da ya shafi tsakanin sama da ƙasa subhanallah wa bihamdihi wannan kalba ce mai girma ta ibada kuma za mu ga amfaninta a fili idan muka karli kissoshin bayan Allah guda biyu wato kissar annabi Yunus wanda aka ce an yi ƙuri'a a kansa kuma ya fada cikin teku sannan kifi ya haɗe shi ko shi ne wanda wato aka ba da labarinsa a cikin suratul Yunus saboda suratul yunus ta ba da wannan labari ya tafi ya bar mutanensa a cikin ruwa sai allah sai aka kawo wata matsala aka yi ƙuri'a sai aka samu shi ne da abin nan ya afka cikin kogi sai kifi ya haɗe shi yana cikin duhu na cikin kifi da dufin kogi da zafin cikin kifi domin ai kifi in ya haɗe abu mai rai lalacewa zai cikin dole ya rutse ya zama bayan gidansa to yunusa yana cikin wannan hali abin da yake yi ma Allah ubangiji sai ce wa nada fi zulumati Allah ya ilaha illa anta subhana subhana wannan addu'ar yake yunusa yayi kira a cikin wannan kifin a cikin dubbai inji Allah la ilaha illa anta subhanaka babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai Allah Subhana. shi yasa ma manzon Allah ya ce babu wani wanda zai yi addu'a da irin wannan addu'ar Yunus face sai Allah ya amsa masa in kai roki Allah da wannan addu'ar Allah zai amsa maka babu wani daga cikin musulmai wanda zai daga hannu ya irin wannan tasbihin ya roki Allah Allah zai amsa masa ba saboda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa kifin ya amayar da shi bayan ya shiga cikin wancan halin sai suratu safati ta bayyana mana cewa walaula an yakuna min almusabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'asu ba dan fa ya kasance cikin masu yi mana tasbihi ba inji Allah lalabisa fi batnihi wallahi da zai zauna a cikin cikin kifin ila yawmi yub'asu har ranar da za mu da alkiyama ba zai fita ba to yanzu idan tasbihi shine ya sabbaba fitan annabi yunusa daga dufin ruwa daga dufin cikin kifi daga zafin bala'in kuncin rayuwa a cikin wannan cikin kifin sanadin tasbihi Allah ya fitar da shi yanzu me yasa ba za mu ɗauki tasbihin ba mu ya fitar da mu daga cikin duk bala'in da muke ciki Allah fa cewa walaula an yakuna min al-musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun ba dan Yunusa ya zama cikin masu mana tasbihi ba wallahi la labisa fi batni da zai zauna a cikin kifin ila har zuwa ranar da za mu tada alkiyama wannan tasbihin ne sa annabi Yunusa wato ya fita tasbihin nan ne Yunusa ya fita daga wannan jama'a yanzu mai sauraro na ko mai kallo na kana ganin tasbihi ba zai fitar da mutane daga bala'in corona ba kana ganin ba zai fitar ba amma ai ba tasbihin ake ba kawai kamar karerai ake ta yi da surutai da kuma maganganu kai baka san labari ba baka tabbatar baka dora iyakacin abin da ake kenan sai a zauna a majalisi a yi ta surutu shi yasa kwanan baya na ci a ah, da gwamnati ta ce mai labul kaza zuwa kaza su zauna a gida na ce ina ma da waɗannan ma'aikatan da aka ce kar su je aiki za su zauna a gida ina ma da tasbihi suke da salati da istighfari da karatun alkur'ani saboda ai da aikin gwamnati kake yanzu kuma gwamnati ta ce ba ka zauna ka ga da tasbihi ka zauna ka yi alwala da 'ya'yanka da komai ka zauna ku yi tasbihi ku yi karatun alkur'ani ku yi istighfari ku daga hannu ku gaya ma Allah da yanzu wannan lamarin ya kai amma dai san duk wanda zai yi karatu cikin malamai a yanzu sai ka biya yi addu'a a kan korona, to muna ku da tsammanin waɗannan addu'o'in ba za su faɗi a banza ba yawa illa iyaka kamar yadda wani malami yake cewa biyar da za a yi wannan lamarin sai ya bayyana wato in akwai ƙarya a cikinsa ma sai ta bayyana in akwai gaskiya a cikinsa kuma sai ta bayyana kuma wallahi jama'a duk wanda yake sauraro ya tabbatar an ƙaribin a kusa gaskiyar za ta bayyana ko ƙaryar za ta bayyana mu ji tsoron Allah mu yi abin da ya kamata kuma mu rage rowa mu rage rowa mu taimaki ƴan uwanmu mu rage rowa kuma duk abin da na aini gaskiya mu kama tasbihi mu kama istighfari billahi allazi Allah zai fitar da gaskiyar komai wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba azzalimi bane ga bayin annabi yunus Allah ya gaya mana walaula an yakuna min al musabbihin ba dan ya kasance daga cikin masu yi mana tasbihi ba lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da zai zauna a cikin cikin kifi har lokacin da za mu ta da alkiyama sannan zai fita akwai wani bala'i da ya kai matsayin kana kan ruwa a cikin jirgin ruwa a fitar da kai a ruwa a jefa ka cikin teku akwai bala'in da ya kai wannan in halaka ce akwai musifar da ta kai wannan sannan akwai musifar da kuma ta wuce cewa yanzu ka fada ruwan madadin a barka kai ta iyo ko za ka iya ninkaya ka fita sai kawai kifi ya kama kai lankwame ka akwai bala'in da ya fi wannan ka tsinci kanka kawai yanzu kana cikin kifi za ka mutu a ciki kuma za ka lalace za ka rube domin duk abin da kifin nan ya ci ai wani abin ya zama jikinsa ne wani abin ya zama kashinsa ko? akwai bala'in da ya kai wannan jama'a yanzu duk bala'in tattalin arziki da ake surutu ya kai wannan ah, na ce ma tukunna sai kana waje ne kake tunanin tattalin arziki yanzu kana cikin kifi ina maganar tattalin arziki ina ce sai kana waje ne kake tunanin lafiya ina maganar babu kana cikin ruwa kana cikin cikin kifi yana ta yawo da kai a ciki to amma dan Allah ya nuna girman tasbihi ya nuna falalar tasbihi ya nuna amfanin tasbihi a cikin rayuwar mutum musulmi sai ma annabi Yunus wahayin yayi wannan addu'ar wanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yayi kira a cikin cikin kifi yace ya Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka Allah ya ce wannan tasbihin ya taimaka abinda duk yunusa yake ji muka kwaran yadda shi kuma muka tseratar da shi muka fitar da shi amma ai duk da wannan tasbihin da aka fitar da shi an ce kifin ya fito bakin ruwa ya yi amai dinsa kan gabar bakin teku fana bazna in ji Allah hmm. annabizu shine mu jefo ka wana baznahu bil ara'i sai muka jefo shi kan tudu wa huwa saqim ba shi da lafiya hmm. saboda cikin kifin yayi kusa ya kama domin in an ci gaba watakila zai dafar da shi hmm. zafin cikin zai dafar da shi wana baznahu bil ara'i sai muka jefo da a akan tudu kifin yayi amai saboda shi ba cikin kifin wasu malamai cewa suka ya dau kugi ya dau zafi misali a ce ka kai azumi yanzu kawai saboda hadama ka ci zogale ka sha lemu ka kawo balangu ka sa ka kawo abin nan gwate ka zuba saboda haka cikin kai gaba zai iya ba dole kumbura ka fara sacewa iska tukuna kana neman ya za a yi ka sace sannan kuma ga amai ga gudawa to shi ma abin da ya samu kifin kenan don haka cikin sai ya dau zafi yana zuwa sai ya amayar da shi fana bazna ubil ara'i wa huwa sakin to shine sai Allah ya ce wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin tunda Yunus yanzu saqimun ne marar lafiya ne ya fito daga cikin cikin kifi an amayar da shi ba zai iya tafiya ba ba zai iya tafiya ba ban bai da lafiya cikin kifin ya galabaitar da shi amma tasbihi ne ya cece shi sai Allah ya ce wa anbatna alaihi shajaratan min yaqtin sai muka tsirar da wata bishiya a kansa gefen sai muka fitar da wata bishiya shajaratan min yaqtin wato bishiya ce wasu malamai sun ce ta kankana shi yasa wasu mutane suka ce amfanin kankana yana da yawa amma dai wasu malamai sun ce ba kankana ba ce an gane akwai sabani amma wasu sun ce kankana ce sai muka fitar da ita amma dai wata bishiya ce mai yado wanda ta tashi ta yi yado haka sama sai ta yi rumfa sai ta rufe shi ta masa inuwa an gane sannan ta fito da 'ya'ya ya sha 'ya'yan don akwai vitamin c a cikin 'ya'yan wanda za su warkar da wannan gyambon da ya samu daga cikin cikin wato kifi haka allah ya masa bayan da ya warke allah ya ce wa naku ila mi'atin alfin aw yazidun bayan nan muka sake aika shi wani gari daban to wannan babban abin da muke so bakin sa yunusa muke son mu bayar ba muna son mu nuna falalar tasbihi matsayin tasbihi yadda yake fitar da mutane daga cikin problem wallahi idan ka rike tasbihi duk inda kake ka hada shi da istighfari wallahi tallahi baka da matsala a rayuwa baka da problem a rayuwa duk inda ka shiga baka da matsala istighfari ba wai maganin zunubi kadai yake yi ba ka tsaya ka yi shi ba ba maganar zunubi kadai yake warkaswa ba yana kawo arziki yana kawo ƴaƴa yana kawo amfanin gona yana kawo jin daɗin rayuwa yana kawar da kunci a cikin rayuwa yana kawar da dukkan wasu zunubai Allah sai ya dauke musifa saboda ana yin istighfari wannan ɗaya kenan daga cikin misalai guda biyu da zamu bayar akan tasbihi misali na biyu inda tasbihi yayi aiki kuma ya fitar da masu shi daga damuwa shine istar da Allah ya bayar cikin suratul qalam wato inna Balauna kama balawna ashabal janna iz aqsamu la yasrimunha musbihin yace mun jarabci mutanen makka kamar yadda muka jarabci mutanen gona mutanen gonan nan wasu bayin Allah ne suke yin noma ko wani bawan Allah ne yake noma idan ya cire zakkarsa ko ya cire amfanin gona yakan bawa miskinai wannan ba karamin alheri ba ne shi sa tun baya ba muke ta magana a ciyar da miskinai a bawa ma'abota bukata domin falalar yana daga cikin abin da Allah zai ɗebe wa mutane bala'i domin ai mun ji wani hadisi da manzo Allah yake fara wani bawan Allah ya ce yana gonarsa sai ya ji gajimare yana wucewa amma sai yana jin wani sauti a ciki ana cewa aje a zuba ruwa a gonar wani aje a zuba ruwa a gonar wani aje a zuba ruwa a gonar wani aka wuce gonarsa aka je aka zuba a can Shi ne ya samu mai gonar da yake tambayar shi cewa me yake faruwa ne na ji sauti yana cewa a zuba ruwa a gonarka ya ce to ainihin idan ne noman na ɗebe abin da zan ci sai in ɗebi kuma abin da zan shuka baɗi sai in ajiye sauran sai in bawa miskinai ya ce wannan ne kawai ya sa Allah ya hana kai ruwa yake zubawa a gonarsa saboda ya ciyar da miskini ya sa gwamnati ta yi a hankali da miskinai ga sunan suna zazzabi akan titi ba abin da ake ko wato saboda haka su miskinai kula da su billahi lazi kula ne da dukkan ma al'umma don Allah zai iya sa mafita akan miskini ɗaya tal in an taimake shi miskini ɗaya tal Allah ya fitar da shi aka masa abin da ya kamata Allah zai yi tun da yanzu ga wannan abin da ya faru da shi Allah ya ce aje a masa ruwa a gonarsa ba a yi a gonakan mutane saboda ya taimaki ya taimaki miskini to bari ka ji bala'in kin taimakon miskini da masarowa bari ka ji bala'in da zai faru inna balauna hum kama balauna ashabal janna Allah ya ce mu muka jarraba su kamar yadda muka jarrabe mutanen gona idza aqsamu lokacin da suka rantse da Allah la yasribunha musbihin za su yanke amfanin gonan su da asuba shi fa bawon Allah da yake noma uban yaran idan ya noma amfanin ya ɗiba yana ciyar da miskina ne ya mutu 'ya'yansa ne yanzu suka gaji gonar sai suka ce su ba wani miskini Allah ya dukulan na alyawma alaikum miskini yau kan ba wani miskini da zai zo ba sun sama ubanmu yana ba su ba to yanzu ba za mu ba su ba wallahi da asuba rowa da asuba za mu tafi mu je mu kwashe amfanin gona saboda haka wa gadau ala harbin kadiri suka yi sammako a bisa yadda za su iya yin sammako haka suka tafi kuma fanadau fatanadau musbihi suka fara kiran juna wane wane wane wane duk suka kira junansu ya kafa tuna suna ɓuya magana ma a ɓoye suke ka tashi ka tashi ka tashi haka suke magana a ɓoye saboda kada wai wani yanzu su haka suka fito Allah ya dukula na ma ma'alaikun miskin suka ce kada wani miskini a yau ya shigo muku na haka suka tafi ga su kan yanzu suna tafiya sai ka kaddara su a haka suna tafiya kuma ga su kan za su shiga gonar da ba. za su sare saboda rowa kar a bawa miskini abinci kar a bawa miskini abinci saboda haka wannan shine bukatar shine manufa shine babban gol din da suke son su cimma kada wani miskini ya amfana ta ya Allah zai baka arziki amma baka son miskini su amfana ta ya Allah zai baka mulki amma baka son miskini su amfana ta ya za ka yi wannan ya za a yi karabauta ya za a yi kaci nasara ba za ka ci nasara ba wallahi shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bamu labarin su ga su can yanzu sun tafi fantalaku sun fita wa hum na suna buya suna boye magana ba sa son kowa ya gansu Allah ya na hal yawma alaikum miskin kada wani miskini ya shigo muku a yau mu je mu girbe gonar mu kwashe amfanin gona mu tafi kawai in gari ya waye za su zo su ga tarwan ba komai ga sunan tafiya falamma ra'auha lokacin da suka gangi kafin su isa sai ubangiji ya ce fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun suna bacci ma tukunna tun daga manufar su Allah sai ya tura wani mai dawafi <laughs> ya je kewaye gonar mala'ika aka tura dafa ya je kewaye gonar sai ya kone ta gaba daya wa hum na'imun suna bacci fa asbahat sai tawayi gari kastarin baka kirin bakar kiran ta kone ta zama babu amfani duk an kone ta jama'a dalilin bala'in wancan rowar saboda wancan rowar da za a yi wa miskini kaga yadda Allah yake kishin miskini shi yasa hadisi annabi ya ce wa hal turzaquna illa bi du'afaikum ai ba a azurta ku sai dan waɗannan nan. duk wani mai kuɗi wallahi ya ce albarkacin miskini ne duk wani mai kuɗi wannan kai eh za mu faɗa saboda haka annabi yace wahal turzaquna waɗannan miskinan da kake kallon su ba komai ba manzo Allah yace ai ba a azurta ku sai dan su ashe Allah ya ba ku arzikin ne wai dan ku ba ba waɗannan miskinan ba wai dan ku hana su kuma su ruwa ba mun ma azurta ku ne dan su saboda su amfana da amma sai ga abun yadda ya zama ga mutum yana cewa mutum bai mun aikin komai ba in ba shi zakka haka kawai bai abin da yi haka kawai yana zaune sai in taimake shi ya je mana je ma mana je ma mana haka za ka ga wani mai kudin yana faɗi je ma mana na <laughs> ka gane ka lokaci yana zuwa wallahi sai ka gane ka billahi nabi za ka mutu kana hannun mala'iku kuma baka cire zakkar ba kuma hajjiya mai haƙori ta yi gaba billahi nabi hajjiya mai haƙori ta yi gaba wallahi za ta je ta ɗauko wani jirgin ƙato watakila da ko yake yana da ƙarfi sosai zai iya girgiza ta sosai ya mata abin da duk take so kuma ta bashi kuɗi ta aure shi wannan gadon kana can hannun mala'iku billahi lazi kana can a hannun mala'iku ana tambayar ka mai yasa baka ba da zakka ba watakila waccan aya ta same ka an min mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ka rinka cewa Allah kai hakuri zan koma in basu ai hakuri zan koma in basu laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaka zan yi sadaka wa akun zan zama Salihi na cikin salihi Allah ce ina walam yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah yace ba za mu jinkirta maka ba dan lokacin ka yayi ka bi da zakka ba ina ruwan mu da zakkarta ka yanzu ina ruwan mu da ita to daga a wannan halin Allah baraka wa ta'ala yake cewa ga su can yanzu falamma ra'aw fa asbahat kasarin sai suka wayi gari gonar ta zama kodanniya baka kiran la hawla wala quwwata illa billah Allah ya kona gonar falamma ra'awha lokacin da suka hangi gonar qalu sai suka ce inna ladalluna mu kan mun bace wai sun bace suka ce kai ashe fito mu da daddaren nan ba ba hanyar gonar muka dauko ba ba fa ita ce gonar ba wannan saboda su sun san gonar su cike take da amfani komai da komai cike take da amfani dan haka mun bata ne daga barin hanya qala awsafuhum mai hankalinsu matsakaicinsu nitsatsensu sai ce alam aqul lakum shin ban gaya muku ba laula tusabbihuna ban ce muku ku yi tasbihi ba kaga inda amfanin tasbihi ya shigo kenan laula tusabbihun ban gaya muku ba ku yi ta tasbihi ai tasbihi shine maganin musifa ai tasbihi shine maganin balaki muna gaya wa mutane su riki tasbihi malam in kana tuka mota kai ta tasbihi malam in kana neman kuɗi a gona ko a kasuwa kai ta tasbihi tasbihi shine babban amfani ka ji yadda Allah waɗannan mutanen da aka kama su da bala'in kone musu gona mai hankalin su cewa laula tusabbihu alam aqul lakum ban gaya muku bane ku yi ma Allah tasbihi to a wannan lokacin ne fa suka fara cewa kawo subhanu rabbina sarki ya tabbata ga Allah ubangijinmu inna kunna tsagina mu mun kasance masu tagawa masu ketare iyaka wai a yanzu kuma suka kama tasbihi amma duk da haka wasu malamai sun ce ai tasbihin ya musu amfani domin wata ruwaya daga dan abbas ta ce da suka kama tasbihin suka suka nuna kukan suka nuna ma abin nan da suka ce ya lana ya kai mu inna kunna zalimi mu mun kasance zalimai ne subhana rabbina sarki ya tabbata ga ubangijinmu sai suka fara tasbihi subhana rabbina subhana rabbina suna cewa sa rabbuna muna tsammanin ubangijinmu an yi budila lana khairan minha zai canza mana mafificiya daga wannan gonar inna ila rabbina ragibun mu masu kwaɗayi ne zuwa ga ubangiji ubangiji yace kazalika azab haka azabar take wala azabul akhirati akbar lahira azabar lahira kuma ita ce tafi da wannan abun da suke ciki lauka mu alamu wata ruwaya ta ce an canza musu waɗannan misalai guda biyu ne muka bayar akan falalar tasbihi shi yasa wannan sura ta fara da subhanallazi asara kuma kamar yadda muka faɗa cewa Allah yana bude yana kawo tasbihi a wurare daban-daban a wani lokaci Allah yakan kawo tasbihin a matsayin mamaki a wasu guraren yakan kawo su a matsayin abun ƙi kamar yadda kafirai suka ce Allah yana da ɗa wa ƙalu takazar Allah waladan suka ce ai Allah ya riƙe ɗa ya ce subhana wannan Allah ya yi kawo wannan tasbihi a matsayin tsabar nuna ƙi da a jingina masa da walam ta kulla sahiba Allah bai da mata wa khalaqa kulla shay'in fi halin al kawai ta ya za a aikace masa yana da da bai da mata lam yalid wa lam yulad Allah ba haife shi ba bai haifa ba saboda haka bai da da kalika masa da naqasu ne naqasu ne yanzu kai me yasa kake son da dan ya taimake ka don ya bar ambatonka bayan kamu don ya tallafa maka a rayuwa shi za aka baka ɗa kuma aka wajabta masa ya maka biyayya aka wajabta masa ya maka ihsani don za ka gaza amma Allah mai bukatar sa da wannan Allah bai da bukata da wannan suka ce Allah yana da ɗace subhana sarki ya tabbata ga Allah Allah bai da ɗa wannan ya kawo shi a matsayin ƙi tsananin ƙiyayya da Allah yake ka ɗauki ɗa shi yasa a wata ayar yace an da'au lirrahmani walada sun yi da'awar Allah yana da da amma takadu samawati yatafattarna min sama ta yi kusa ta tsatsage saboda min wata khirrul jibalu hadda duwatsu sun yi kusa su sarewa su fado an da aulin rahmani don an yi da'awar Allah yana da da a duba shi yanzu kullum duk sati fa sai an yi kusa a rikito da sama duk sati don wasu suna nan suna cewa Allah yana da ɗa duk sati sai Allah ya yi kamar zai rikito mana da sama saboda kace yana da ɗa Allah bai da ɗa Allah bai da ɗa subhana sarki ya tabbata da Allah ya ce bai da ɗa to anan a wani gurin kuma Allah yana kawo tasbihi saboda mamaki so yanzu anan Allah ya kawo wannan tasbihin saboda ya nuna wa mutane mamakin abin da ya faru cikin dare ɗaya yace subhanallazi asara tsarki ya tabbata ga wanda asara bi abdihi ya tafiyar da bawansa bi abdihi wato ya tafiyar da bawansa lailan wato da daddare min al-masjid daga masallaci mai al-harma ila al-masjid zuwa ga wani masallaci mai nisa allazi barakna aulahu wanda muka yi albarka a gefensa linuriyahu min ayatina domin mu nuna masa daga cikin ayoyinmu innahu huwa samiul basir wato shi Allah mai ji ne kuma mai gani ne qala al-imam al yake cewa wa kad rawa talhat ibn ubaidillah al-fayad ahad al-ashr ay wato shine طلحة بن عبيد الله يلا دقا تكين تيا دقا قوبة وانا أكي مصر البشر دا الجنة الرويتو دقا قريش أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا تيم النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى سبحان الله يلا yana النبي ما معنى سبحان الله nan يأتي سبحان الذي أثر ما معنى سبحان الله faƙalar nabi sai annabi ya ce tanzikullah min kulli so'in tsarkake Allah daga dukkan wani abu mummuna ka dubi tafsirin imamul kurtabi juz'insa na goma a shafinsa na ɗari biyu da hudu ya bayyana ma'anar wannan tasbihin ta bakin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙauluhu faɗin Allah da ya ce subhanallazi asra sarki ya tabbata ga wanda ya tafiya don na gaya muku ya kawo tasbihi ne a matsayin abin mamaki to abin da za a kawo za ka gane cewa akwai mamaki kwarai da gaske a irin wannan nisan tafiyar da aka yi kuma a cikin dare ɗaya kuma aka je aka yi waɗannan abubuwa duk aka dawo kuma aka zo aka yi sallar asuba a nan garin makka wannan abin abin mamaki ne shi yasa kafin Allah ya bada labarin yadda abin ya faru sai da ya fara da subhana mamaki in banda Allah waye isa wannan aiki wai mamaki subhanallah shi yasa aka ce mumini ya dauki dabi'ar in yaga abin ki zai iya subhanallah in kaji wani ya danna ashar ba gaira babu dalili ya kora ihu kace subhanallah ka rabu da shi kawai ka shi in kaga wani abin mamaki na ayoyin ubangiji an dauro hadiri iska tana kadawa ko wani abu kace subhanallah domin ana tasbihi a gurin mamaki ana kuma tasbihi a wurin abin Kauruhu kauluhu asra min al-isra in an ce Asara min al-isra daga tafiyar dare ne wa huwa sayru bil layli khassa daga jin wannan kasan tafiya ce ta dare kawai ta bantu. duk balarabe duk mai jin larabci in an ce asara to kawai ya san cewa tafiya ce da dare, ba ta shafi rana ba a to idan tafiya ce ta dare ba ta shafi dare ba me na kawo lailan kuma ai cewa subhanallazi asra bi abdihi sai ta laila to tunda asra duk balarabe ya riga san tafiyar dare ne to me yasa Allah zai kawo lailan shine ɗaya daga cikin mamakin kenan da yasa aka kawo dare mamakin da yake ciki shine wato lailan ka san nikira shi ma ba'd ne ba yana nufin al-lailu kulluhu bane domin da ya kawo shi da alif da lam to yana nufin daren ne gaba daya daga farkonsa har zuwa ƙarshensa to sai Allah ya kawo shi nikira laylan domin ya nuna maka mudda kasira dan wani lokaci ne ba'dun al-layl wani tashi ne daga cikin dare ba ma daren ne gaba ɗaya muke wannan aikin ba domin ya nuna maka iko da kudura abinda ko jirgin sama ne ya wannan aikin yayin wannan tafiyar za ta zama akwai mamaki jirgin sama ne a ce wannan tafiya din balle yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu zo mu magana akan jikinsa da ruhinsa ne tafiyar koyaya asra wa huwa sayru bil layli khasa qala jamal akwai wani tafsirin jamal da ake cewa yuqalu asra wa sara ana iya cewa asra wa sara ko an tafiyar da shi ko ya tafi bi ma'ana sara fil layli yayi tafiya cikin dare وهما لازمان وانا سنا نونا لازم ني دومين اسرى بعبده لكن مصدر الاول الاسراء ومصدر الثاني السرع بدم السين كالهدى قصرة فالحمدة ليست للتأذية إلى المفعول سبحان الذي أثر بأبده ونهوني وإنما جاءت التأذية هنا من البائد ومعنى أسرى به أي سيره ساريا من الليل الله يتفيد على النبي صلى الله عليه وسلم وتسكن دره ونما قنقلوزنا ننتكن حاشية الجمل ولتفسيرين هنا آه، تفسير الجمل والمراد بعبده أبن أكي نفيد بعبده سبحان الذي أسرى بعبده يقول تكيلوني إنك تيمس عبد تشيك أن سيفار سلوك kuma wani ma in kace ma annabi abdu din mamaki zai ta yi <laughs> to amma mai qur'ani yana magana kai kana da wata magana akan wannan Allah kawai ba da kaulillah ba wata magana bayan Allah ya yi magana ya fito da shi karara za mu ga me yasa ma Allah ya ambace shi saboda a mukamai uku ne Allah ya ambace annabi da abdu wal muradu bil abdi abinda ake nufi da wannan bawa da aka ce bi abdihi kada hankalinka ya tafi sarkin garinku sarkin makka sarkin a'a bi abdi yana nufin khatimu anbiya'ihi muhammadur rasulullah wannan abdu din ba wanda zai dauka sai annabi duk tawilin da za ka yi ba dama ka zo ka ce subhanallazi asra bi abdihi amma ka ce wani bawan ake nufi ba annabi ba hada la yake bi abdihi dole khatimu anbiya'ihi muhammadur rasulullah shine kawai wal idafatu lit tashrif takrim kaga ai da ya tashi ba cewa subhanallazi asara bi abdin ba sai ce bi abdihi yanzu ya jingina wannan bawan dawa bi abdihi da bawan shi Allah ashe kenan jingina bi din a jingina shi da hi haza tashrifun wa takribun li muhammadin rasulullah wani na nuna maka girmamawa ga annabin sallallahu alaihi wa sallama wa ausarar ta'abiru bi labzil abdi للدلالة على أن مقام العبودية لله تعالى هو أشرف ya zaɓi يا زابي لفي أمفاني دلفز عبد annabi. Wai ويدن wani dalili. saboda liddilalati ala anna maqamal ubudiyyati a nuna maka matsayin bauta ma Allah ai tsaban bautarsa ne ga Allah yasa aka ambace shi da abdu bawa ne wanda mai yawar ibada kuma Allah ya ce maka abdu dan yawar ka haza ashrafu sifat wannan ita ce mafi girman sifa da za a baka madadin a kira ka da sunanka sai aka kira ka da abdu saboda yawan bautarka ga Allah girma ne ko ba girma bane daraja ce ashraful makhluqin wa azamuha wa ajalluha shi annabi shine mafi girman halitta mafi ɗaukaka, mafi bayyanuwa idh law kana hunaka wasfun a'zamu minhu da akwai wata sifa da Allah zai bawa annabi wanda tafi wannan girma fi hadha al-maqam wato a wannan matsayin la'abbara biha da da ita Allah zai amfani wato kenan da akwai wani abun da ya fi abdu daraja a gun Allah wanda zai amfani da shi ya fito da girman annabi to na da shi zai amfani ashe kenan kiransa bi abdihi shine ashrafu sifa ashrafu sifatul makhluq wa a'zamuha wa ajalluha law kana hunaka sifatun a'zam min hadha la'abbara biha da Allah ya san da Allah ya wato ya kawo wata sifa wanda tafi wannan girma daga ita zai amfani saboda haka shi yasa ya amfani da bi abdihi وللإشارة أيضا إلى تقرير هذه العبودية لله كما yanzu ينظرنا yana nuna maka cewa wato ya tabbatar da annabi kullum bautar Allah yake shi yasa ba saboda tsabar ibada ismun ne sunan an yi ishtiqaqin sa ne an kago shi ne min al ibada wato kana rasulu a'badan nas shi yafi kowa bauta shi yasa na ku bi abdihi muka ambace shi da bawa saboda tsabar bautarsa ya mai da kansa bawa a gurin Allah hatta la yaltabisu al-maqamul ubudiyyah bi maqamil uluhiyyah wato kuma sannan Allah yayi ishara akan wannan domin ya nuna maka matsayin bautarsa shi yana nan ne a matsayin bawa har yanzu bai kai matsayin uluhiyya ba shi ba Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallama an gane shi yasa Allah ya kira shi bi abdihi dan tsananin bauta masa da yake ya bashi wannan matsayin girma kuma wannan ai ya bambanta maka kenan ba za a bauta mu annabi ba domin uluhiyar ta Allah ce bautar kuma shi ma annabi ita yake ba sani ba ko an gane wannan kama iltabasa fil aqaid al masihiyya kamar yadda wannan abun ya rikitar gane a cikin ibadar masihiyya waɗanda suke bin nasara su ai kaga mu Allah ya mai da annabi bi abdihi saboda tsananin bauta don haka duk waɗanda suka bi annabi sun yarda annabi bawan Allah ne kuma yana da Allah wanda ake bauta masa to amma su kuma nasara da suka zo suka ga girma da irin mu'ujiza ta annabi Isa da Allah ya bashi sai suka tsallaka da shi suka kai shi uluhiyya kaga bambancin mu da su kenan shi yasa anan yake cewa kama iltabasa fil aqaid al masihiyya kamar yadda yayi rikitar suka samu cuɗanya rigima da rigingimu ya rikitar da su akan aqidar masihu haisu allahuhu ta yadda suka mai da shi Allah an gane sannan suka mayar da uwarsa Allah sa'annan kuma ma annahuma bari'a ne min zane tare da cewa annabi Isa da mahaifiyarsa duk sun barrantar da kawo su ba Allah ba ko a baibul ya sun barantar barrantar da kansu ko a baibul balle a alqur'ani zalika isa ibn maryam qawlul haqqi allazi fi yamtaruku shine annabi isa ya ce anna allah rabbi wa rabbukum ubangiji na allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin kuma a bible ba abin da ya faɗa da suka zo suna ta surutun gicciye shi yace ya allah ubangiji na don me kaya she ni to wanda zai ce ya allah ubangiji na kan ai kaga yana da allah kenan <laughs> don me ka yashe ni. saboda haka wani ya rude yanzu yana cewa shi ma allah ne shi kuma gashi almasihu yana ga masa yana cewa allah ubangiji na don me ka yashe ni.' kaga kenan almasihu yayi furucin cewa yana da Allah da nan da alqur'ani duk an yadda cewa almasihu bawan Allah ne kawai qur'ani yake inna allaha rabbi wa rabbukum lalle Allah ubangiji na ne ubangijin ku ne fa abuduhu ku bauta masa annabi yasa kuma yana cewa wallah ubangiji na wanda babu wani sai kai me yasa ka ya ni kaga kenan babu babu wani sai Allah guda daya so amma iltabaka wanda aka ji aka samu wannan matsala قال شيخ القاسم نقلا عن الإمام ابن القيم في كتابه طريق الحجرتين وتقاسم يشرون لباري daga imam ibn al a cikin littafinsa littafin da ake kira tariqul hijratayn akmal al-khalqi annabi kenan mafi cikar halitta wa akmalahum ubudiyatu lillah haka haka ibn ya masa kirani da ya zo bayani akan annabi ya ce ya ce akmalul halki, wanda ya fi kowa cikar halitta annabi ya yi allah ya yi shi cikakkiyar halitta babu na kasu ta ko'ina sannan akmala umumul ubudiyatu lillah ya fi kowa cika ibada ba wanda bai ibada irin ta annabi annabi ya fi kowa cika ibada wani hada kana annabi sallallahu alaihi wa sallama dan haka annabi ya zamanto aqrabul halki ila Allah shine kuma mafi kusa da Allah dukkan halittu babu wanda ya kai kusa da Allah kamar irin annabi annabi ya fi kowa kusa da kusa da Allah wa azamuhum indahu jahan kuma annabi ya fi kowa girman daraja a gurin Allah babu wani wanda za a ce gashi darajarsa ko ta farcen annabi bai kai ba babu shi annabi ya fi kowa girman daraja a gurin Allah wa arfa'uhum indahu manzilatan kuma ya fi kowa daukakar matsayi ba wanda yake da matsayi irin na annabi a gurin Allah babu shi likamalihi fi maqamil ubudiyya saboda cikar annabi a matsayin bauta yadda yake yi ma Allah tabaraka wa ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul annabi ya kasance yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane ma ahabba an tarfa'uni fawqa manzilati yace bana son ku daga ni sama da matsayina ku bar a matsayin ni bawan Allah ne ba na son ku daga ne sama da matsayina Ya yace innama ana abdun ya salam ya ni fa bawa ne to yanzu don Allah wani in yazo zo wannan hadisun ya zai da shi wa ya kodo ya kasance annabi yana cewa la duni kada ku dora ni ku jefa ni ku kai ni kama a tsaratin nasara almasai. kamar yadda nasara suka ɗauki masihu suka mayar da shi an gane suka kai shi wani matsayi innama ana abdun ce ni bawa ne faƙulu ku ce abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah ne kuma manzonsa ne ana nuna mana kamar lokacin nan ya karatu to dole za mu tsaye a nan amma muna son gobe insha Allah za mu dora akan mai yasa za mu yi magana akan makaman ubudiyya wato Allah ya ambaci annabi cikin alkur'ani yanzu ana ya ce subhanallazi bi asra bi abdihi sannan kuma ya sake faɗi a wani gure cewa annahu lamma kama abdullah sannan kuma a wani gurin ya ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina za magana akan waɗannan duk kowanne yana da muhallin sa Allah ya ambace shi a matsayin bawa sai gobe idan Allah ya kai mu yanzu kan za aje anan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗebe mana wannan annoba Allah ka tsare mu daga wannan annoba Allah ka kiyaye mu ya Allah ubangiji kai maganin wannan al'amari Allah ka ɗauke wannan abu a duniya Allah ka yaye mana waɗanda suka rasa muna roƙon Allah ka ba su waɗanda suke cikin kunci da yunwa da rashin abinci da za su ci ubangiji Allah ka ba su dukkan waɗanda suke ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara musu ubangiji ka ji tausayin mu kai bana rahama bana hab lana min ka rahama wa hayyi lana min amrina rashada muhammadin اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته